hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da goma ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 91 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul muhaddisul muhaddis mufassir faqih abu abdullah muhammad ibn abi na zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam asani allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon allah da al'adunsa da halayensa da hukunce-hukunce da ɗabi'unsa da zamantakewa shi da al'umma babu shakka malamai suna jinjina ga ibn qayyim saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin ba shi tare da kayan aikin sa a inda yake aikin hajji a kasar makka Allah ya saka mashi alkhairi a darasin da ya gabata mun karkara katukan mu akan babukan da ke da alaka da ainihin sallah ibn qayyim ya ta kwararo mana zantuka akan sallah siffata nau'o'inta farilla nafila sallar juma'a sallar roƙon ruwa sallar kisbewar rana har zuwa ta ƙarke ita ce salatul khawfi wanda wannan ya kawo mu ƙarken mujalladi na farko a cikin waɗannan mujalladai na littafin a irin wannan bugu na ainihin maktabatu mu'assasatur risala da tahqiqin su Shu'aibul Arnaud da su Abdul Qadir Arnaud mun sauke mujalladi na farko kenan cikin ikon Allah a cikin kasusuwa guda 90 daidai muna fata Allah ubangiji ya sa musu albarka to kai tsaye baya ga sallah a irin yadda ya tsara littafin sai kuma ya shiga magana akan zakka idan muka lura zakka tana matsayin kamar tagwai ne ga sallah ko a cikin alkur'ani mai girma a wurare da dama da zaran Allah ya ambaci sallah wa aqimus salata wa atuz zakata kamar yadda ake yawan ambatan wa atiullaha wa atiur rasula da kuma ainihin wato anishkur li wa liwalidayka ihsana waɗannan abubuwa kamar yadda ibnu abbas ya ambata sukan zo koyaushe a tare ne aqimus salata wa atuz zakata a wurare fadin Allah wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin haka Allah ya sake cewa wa id akhadna min bani isra'il mithaqa bani isra'ila la illa لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا لا تعبدون illa allah. وبالوالدين والدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا سألا يتشي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة haka in ka sake kallo a cikin sautin rumi da Allah yake cewa munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa zakata irin waɗannan sanan da yawa a cikin alqur'ani mai girma dangane da ambatan sallah tare da zakka haka faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wannan na daga cikin abin da ya sa mafi yawan malamai sukan ambaci zakka kai tsaye bayan sallah ko sukan ambaci azumi ko wani abu makamancin haka a takeice dai ya gama mana da farillar sallah yanzu kuma zai shiga bayani akan farillar zakka wanda bayanta kuma idan Allah ya raya mu zamu ji zai bayani kuma akan ainihin masail da suka shafi azumi daga nan kuma sai aikin hajji haka ya jeranta waɗannan farillai sallah azumi amin sallah zakka azumi sannan aikin hajji Allah ya gafarta mushi a takeicen takaitawa malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi sadaqati waz zakati wannan fasli zai yi magana wannan gaba za ta tattauna ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama game da sadaka da kuma zakka hadiyuhu fi zakati akmalu hadiyin fi waqti tabarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gudanar da zakka tafarki ne wanda yake mafi cika dangane da fi waqtiha wani lokaci ya kamata a fidda zakka wa qadariha da gwargwadon abin da sai in dukiya ta kai yawan shi sannan za a yi mata zakka ko kuma abin da za a fitar daga cikin dukiya wani sabiha da kuma nawa za a fitar wa man tajibu alaihi da kuma wane ne mutumin da yake wajibi ya fitar da zakka wa masrifiha da kuma in an fitar suwa za a ba duka tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi ya bayani akan waɗannan abubuwa dalla dalla wa qadra'a fiha maslahata arbabil amwal annabi alaihi salatu wassalam ya kula da maslaha interest na masu dukiya masu wadata masu shanu masu dabbobi masu ainihin gonaki masu wadatar dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya kula da haƙƙinsu ba a nemi a wawushe dukiyarsu a danka wa talakawa ba wa qayyadan ni'mata wa maslahatal masakin sannan ya kula kuma da haƙƙin su ma talakawa kai ya zama an kware su ba su samu wani abun azo a gani ba waja'alaha Allahu subhanahu wata'ala tuhratan lil mali wa sahibi. Allah ubangiji ya sanya zakka ta zama tsarkaka ga dukiyar mai dukiya da ita kanta dukiyar da shi mai dukiyar da dukiya za su samu tsarkakuwa ne ainihin wato ta hanyar ba da zakka wa qayyadan ni'mata biha alal agniya ya sanya ainihin ya ƙayyade ni'imar da ya yi wa mutane ta dukiya a ainihin kansu masu dukiyar su ɗiba su baiwa talakawa fama zalatin ni'imatu bilmali alaman adda zakatu wanda duk yake ba da zakka ba zai gushe ba yana samun ƙarin ni'ima da jin daɗin dukiyarsa bal yahfazuhu alaihi wa yunmihi lahu Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye mutum dukiyarsa kuma ta dinga haɓaka tana ƙara yauƙaƙa matuƙar bai gushe ba yana bayar da zakka wa wa anhu hal afati Allah zai tunkuɗe ma mutumin da yake bayar da zakka duk wata barna ko wata tasgaro ko wani tawaya arziki wanda zai iya tahowa sakamakon ba da zakka da yake Allah zai tunkuɗe mishi wannan wa yaj'aluha suran alai sai sanya dukiyar ta zama wata katanga wa hisnan lahu ta zama ganuwa wa harisan lahu ta zama mai gadin mutumin shi da dukiyarsa ma'ana na daga cikin albarkar da mai dukiya yake samu a cikin ba da dukiyarsa zai ji daɗi a cikin ransa da ni'ima da Allah zai ƙara masa da yauƙaƙa dukiyar da Allah zai masa Sa'an nan kuma Allah zai kare shi daga fitintunu kala daban-daban da bala'o'i waɗanda ka iya tasowa matuƙar mutum na ba da zaka da aka bayar da zaka da sadaka a cikin dukiya ba ta waya ce ga dukiyar ba ɗaukaka ce ƙaruwa ce fitar da haƙƙin Allah ne a cikin dukiya da aka ya masu arziki ku yi ƙoƙari ku dinga ba da zakar dukiyarku thumma innahu ja'alaha fi arba'ati asnafin min al-mal sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya zakka a yi ta a cikin nau'i kala hudu na dukiya wahiya aktharul amwali da waranan bainal khalq su ne dukiyoyin da suka fi kowaɗanne yin yawo a cikin mutane dukiyar da ake ganin su suna zazzagayawa ana iya ganin su ko a tsakankanin mutane wa hajatuhum ilaiha daruriyya dukiyoyi ne waɗanda buƙatun da al'umma suke zuwa ga wannan dukiya buƙatu ne na dole al'umma ba za su iya rayuwa ba ba tare da suna da buƙata zuwa ga ire-iren waɗannan dukiyoyi ba wane ne waɗannan dukiyoyin sai malam ya ce ahaduha na farko daga cikinsu azzar'u wassimaru azzar'u kayan noma wassimaru da kuma kayan marmari ko ka ainihin wato 'ya'yan itace wancan azzar waɗanda ake shukawa kowane mausumi na damuna a girbe su a lokacin kaka'a, su kuma assimar su ne 'ya'yan itace dangin dabino da makamantansu waɗanda su kuma bishiyoyi ne ke haifar da su ba shuka ta damuna zuwa kaka'a ba asani nau'i na biyu bahimatul an'am dabbobi waɗanda suke bahima marasa hankali shine asali ma'anan albahim wato wanda ba sa magana ba sa yin ba sa sauraron magana al'ibulu a cikinsu akwai daga cikin dabbobin ni'ima a ciki akwai al'ibulu raƙuma wal baƙaru da shanu wal da busashi su ne tumaki da awaki kadduwa da farar akuya su ne ake hadawa a ce al ganamu waɗannan ne jinsi dangane da dabbobi kenan a salisu jinsi na uku na dukiyoyin da annabi alaihi salatu wassalam ya sanya a musu zakka a cikin shari'arsa akwai aljauharani abubuwa guda biyu masu daraja allazani bihima qiwamul alam waɗanda da su ne duniya take tsayuwa wa huma zahabu wal fidda su ne zinare da azurfa asalin kuɗi kenan asalin abin da ake cewa annaqabani ko aljauharani kuɗi kenan na gaskiya da gaskiya duk wani abu wanda ba su ba yana wakiltar kuɗi ne sawa'un abin nan ne bank notes ne su ne kuɗaɗe kenan na takarda ko kuɗaɗe na ainihin wato kwandalaye ko kuma bank draft ko bank check ko duk wani legal abin nan tender wanda yake matsayin kuɗi duk waɗannan suna wakiltar kuɗaɗe ne na asali da kuɗi wannan da ake kashewa da kuɗi wanda suke na banki ire-iren takardar banki ta check wanda za a cika ba mutum ya je ya kashe ko abin nan wato takaddun certificates na shares da makamantansu duk waɗannan suna matsayin kuɗaɗe ne to wakilan asalin kuɗi ne to haka nan bank draft da sauran takardu wanda ake mu'amala da su a yanzu a ainihin kuɗi na zamani amma asalin kuɗi su ne zinariya da azurfa za mu zo mu ji tattaunawa a gaba in Allah ya kai mu daidai wajen game da matsayin zakka ta abin da ba asalin kuɗi ba naira da dala da uh, pound sterling da riyal da dirham da makamantansu ina hukuncin zakkarsu za mu ji daga ainihin malamai insha Allah na ƙarke shine arrabi'u amwalit tijara dukiyoyin kasuwanci al-ikhtilafi anwa'iha da bisa bambancin su ma'ana wanda yake da shagon da yake sai da kaya ko yake da wata sana'a ko yake da wani jari ko yake da wasu hannun jari a wani kamfani ko kamfanin yin burodi ko gidan ruwa ko su ake ce ma urudu tijara za mu zo mu ji karatu a kansu game da shin ma da gaske ne suna da zaka tare da cewa wannan magana ce shahararriya a gun malamai cewa duk abin da kake samu ta hanyar kasuwanci ko aikin gwamnati ko ta hanyar saye da siyarwa ko ta hanyar wata sana'a za ka yi musu zaka idan sun kai nisabi amma ya abin yake za mu zo mu ci ana hada su a ce musu urudu tijara kayan kasuwanci yadda za ga mutane sun saba sai a zo shago a lissafa kayan da ke ciki a ga nawa ne sai a fitar da nisabin zaka ko ko mutum yana da motoci da yake haya da su sai a lissafa su a fitar da zaka wani yana da gidan kaji sai a lissafa jarin da yake da shi a fitar da zaka wani yana da asibiti private wani yana da gidajen haya duk waɗannan ana yi masu babura masu keke nafe da makamantansu amma a takaice jama'a babu dalili daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan zakka ta urdu tijara daga manzo Allah dai babu duk abin da babu akan da zaka ji daga malamai da ka zamu ji mai hakiki daga malamai irin su Ibn Hazm irin su ainihin Muhammad Sadiq Hassan Khan irin su al-Imam Shaukani da nan kurkusa irin su Mala Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su in Allah ya kai mu daidai wajen zamu ji yanzu yana mana bayani ne akan asalin basis wato shimfiɗa game da ƙa'idojin zakka irin yadda annabi alaihi salatu wasalam ya tsara ainihin wato shiriya da tafarkin shi manzan Allah din game da zakka alaihi salatu wasalam thumma innahu awjabaha marratan kullu am sannan annabi alaihi salatu wasalam ya wajabta zakka ne sau ɗaya a shekara sau ɗaya kawai ake bada zakka a shekara waje hawla az-zuru'i was-thimari inda kamaliha wastiwa'iha su ‘ya'yan itace da kayan noma shekararsu shi ne sanda suka nuna aka cire wa'atu haƙahu yau mahasadihi kenan ran da ya nuna kaka ashirin da aka cire to ranar ne shekarar shi wa haza a'adalu ma ya kunu wannan shine adalci mafi kasantuwa adalci ba za a ce sai in ka shekarar dindi wata goma sha biyu daga ran da ka shuka ko daga ran da ka girbe ba don kafin nan ta kai ma ka koma cikin bukata ma amma sanda aka noma ya tabbata gashi kowa na ganin shi kai ba za ka ji kyashin bayarwa ba sannan bai daɗe yadda zai lalace ko ya losing freshness ɗinsa ko kuma ya daɗe a kai lokacin rani da zai ƙara tsada ka ji kyashin fitarwa ba da da kai ne bayarwa da talakawa masu jira kowa zai samu sauƙin yin mu'amala da ɗayan shi don wanda ya noman da kai yanzu yanzu ka gama gashi da yawa kuma lokacin kowa na da shi don haka akwai sauƙi a kasuwa saboda sauƙin demand to za ka ji sauƙin bayarwa amma sai da ka taskace bayan watanni an shiga rani don an ce sai in ya shekara ne to kaga sai an aje an lissafa daga ran da aka shuka shi dan abinci baya shekara dindi in ba doya ba ko ina gwarawa masu doya ita ce aka ce tana shekara dindi kafin kafin ta yi haka ne alaji yawwa amma dai waɗannan abubuwan da ake musu noma ba sa kaiwa shekara wasu ma wata uku ne hudu ko biyar ko to an aka ce a san da ka girbe din nan gashi nan a kasuwa da yawa kar ka ba da zakka a lokacin ka aji sai yayi kai shekara bayan wasu watanni shida ko biyar a lokacin zai ƙara tsada Za ka ji ƙyashin rabuwa da shi a lokacin yawan shi zai ragu ka zama kana da bukata fiye da farko ɗin nan a lokacin ta yiwu shi ta lalace Ya yi ƙwari ko ya samu wani nakasu duk suna iya tasowa don haka sai aka ce atu haƙau, yau hasadi ka bayan ran da aka girbe wannan daga cikin adalcin da Manzala Allah sallallahu alaihi Allah ya karantar da shi wannan shari'a ya koya mana mu musulmai id wujubuha kulla shahrin aw kulla juma'atin yadurru bi arbabil amwal idan aka ce duk ko duk mako duk ranar da mako yayi ka fitar da zakar dukiyarka wannan zai sanya cutarwa ga masu dukiya a ce duk sati ka lissafa mai ka samu ka fitar da ɗaya bisa kaza ka fitar da percentage kaza a cikin shi zaka takura kwarai a ce duk wata kai wannan wujubuha fil umri marra mimma yaduru bil masakin inda kuma za a ce to a cikin rayuwarka ka fidda zakka so ɗaya kawai kamar yadda aikin haji so ɗaya kawai ya wajabta kanka to wannan kuma za a cutar da talakawa da aka sai aka ce to a dinga yi duk shekara talakawa ba a cuce su ba kai mai kuɗi ba a matsa maka da yawa ba kuma za ka ji duk abin da za a fitar da game da zaka kamar yadda muka sani ‘yan uwa masu albarka ba wani abu ba ne na a zo a gani in ka kwanta da asalin dukiya ma'ana za ka iya kau da kai ga yawan shi misali a ce in kana da saniya biyar ka ba da akuya ɗaya wanda dai mallaki saniya biyar in dai ba kai ne sarkin marowata ba ba za ka ji nauyi don ka ba bayin Allah akuya ƙwaya ɗaya ba misali raƙumi kai ko afwan raƙumi biyar sani ya ta kai ashirin da biyar ko ya eh, ta kai talatin jazakumullahu khairan in ka mallaki raƙumi biyar ka ba da akuya ɗaya ina jin raƙumi ɗaya yanzu hala ya fi dubu ɗari ya yi ko duk raƙumi ɗaya to duk wanda ke da raƙumi biyar akalla yana da rabin miliyan kenan nawa ne akuya irin wanda da ake sayarwa dubu sha biyar ko dubu ashirin duk girmanta to mutumin da ka mallaki rabin miliyan dan me zaka ji ƙyashin baiwa Allah naira dubu ashirin misali idan zakkan noma ce wanda aka yi shi ta hanyar damuna ko aka ce a bada nawa ushiri ko ushirin nan shine fa kaman ka fi samu buhu goma ka bada buhu ɗaya. alal misali sannan kuma aka ce ga nisabi sai in dukiyar ta kai yawa kaza idan abun ya gaza nisabin babu zakka ta wajibi a kanta sai dai ka bada sadaka abin da ya sawaka ma'ana idan kana da shanu eh, kana da raƙumi hudu to zakka ba ta hau kanka ba in kana da saniya guda 29 zakka ba ta hau kansu ba kuma aka ce ma kar ka hada wanda suke daban-daban dan wai ka kosa ka yi zakka kamar da kuma aka hana ka raba waɗanda suke haɗe dan ka yi mugunta ma'ana dai adalci irin na shari'ar musulunci wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata wannan daga cikin shiryen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malai ci gaba da cewa a thumma innahu fawata baina maqadiril wajibi bihasabi sa'i arbabil amwali fi tahsilha sannan akwai zarceceniya dangane da maqadir wato gwargwadon abin da za a fitar Bi hasabi sa'i arbabil amwali wannan makadir din wannan percentage din da gwargwadon kokari ko wahala aikin da ake yi fi tahsilha wajen samun dukiya wasu hulata zalika da kuma rashin wahala ma'ana an kalli mai wahala sai a rage yawan abin da zaka fitar maras wahala sai a dan ƙara fi na wancan mai wahalan yawa haka dai haka dai wa mashaqqati wajen kunci ko sauƙinsa sa fa aujabal khumsa fi ma dafa مجموعا insanu majmu'an muhassalan min sai aka ce ka bada ɗaya bisa biyar a abin da ka same shi a tattara a wuri guda baka yi aikin komai ba shine abin da ake ce ma wa huwar rikazu shine birne kana ka sai fili ne zaka gina an zo ana tona ramin fandisho ko ka gaji gona ko gida ko makamanci haka an zo ana tona rami za a yi kawai kawai sai aka tarar da wani birni wato irin abin da mutanen da suke ajewa yau da gobe har ƙasa ta naɗe shi ya zama yana ƙarƙashin ƙasa to wannan kaga ba kai wani aiki ba ka same su cinkus haka kuɗaɗe ne na ƙwandalayen zinariya ga sunan cinkus a aje aikin da kai kawai na tonawa ne za ka ce ka ba musulunci ɗaya bisa biyar saboda baka sha wata wahala a zo a gani ba game da shi shine arrikazu kenan walam ya atabir lahu haulan ba sai ka jira ya shekara ba nan take zaka bada wannan ɗaya bisa biyar ɗin bal aujaba ba al-khumsa mata zafara bi nan take duk sanda ka same shi zaka bada ɗaya bisa biyar wa ba nisfahu sai kuma rabin khumusi rabin khumusi nawa kenan ushiri ɗaya bisa goma ko fi ma kanat mashaqqatu tahsilihi wa ta'abuhu wa kulfatuhu fawqa zalika ga abin da ya zama wahalar tattara shi da gajiya da aikin da ake yi ya fi wancan wa zalika fi simari wa zuru'i dangane da ɗan itace da abin noma kaga wancan an tona rami ne ran ɗaya gan shi noma fa za a yi watanni ana yi za a yi huda a yi shuka a yi kaza a yi noma a yi girbi a yi wane ne duk za a yi waɗannan ko haka ɗan itace za a kula da shi a shuka shi a rene shi watakila a mai feshi a kira likitocin gona su duba shi a mai katanga a kewaye ana ana gadin shi a yi watanni ana wannan kaga wahalar tafi waccan yawa idan aka zo sai aka ce a ba da rabin wancan wancan humusi wannan kuma ushiri ɗaya bisa goma allati yubashiru harsa ardiha wa suqiyaha wa bazaraha wanda ake aiki kai tsaye na noma ta da shaye da ita ruwa da ainihin yi mata shuka da rage da makamantansu wa ya tawallallahu suqiyaha min indihi wanda Allah ne da kanshi ya dauki dawainiyar zuban mata ruwan sama bila kuflatin min al-abd kai dai kai shuka ka share gona kai shuka kai noma kai huda kai wane ne amma ruwa ba na sama ne na Allah ka jira ya zuba ya tsirar da shuka ko to anan wahalarka ta fita wanda ya tsintuwa garin tonan rami amma kuma bata kai ta wanda shi kuma baya ga duk wannan abubuwan da kai shi ya zo kuma da injin ban ruwa ko da wani abu na kwarfar ruwa yana yana yana yana yana shaidaita ruwa ba bai jira ruwan sama ba kaga wahalar da yayi ta ƙara akan taka kai wahalar ka ta fita wancan na farkon da haka aka ce ka bada biyun abin da zai bayar shi ya bada khumusi kai ka bada ushin. bila kuflatin min al-abd wala shira'a ma'id ba tare da ka sai ruwa ba wala isarati bi'rin ba tare da ka tona rijiya ba wala daulabin ba tare da kai datse tsiba da ruwa irin wanda ake a fadama ya zama akwai inda ruwa yake wucewa ka je ka datse dan yayo kwana yayin da kake ko ka sa inji dan ya taho to duk baka yi wannan ba baka da dawainiya tona rijiya ko bohol ko ka je ka siyo ruwa daga waje ka kawo a mota ko a keke nafe ko a tanki ka kawo ka zuba ba duk baka yi wannan ba kaga wahala ka bata kai ta wanda yayi haka ba ta wuce kuma ta wanda ya tsinta din ba tare da ya noma ba wa aujaba nisfal ushiri fima ya tawallal abdu suqyahu bil kufla wanda kuma ya ainihin wato sha wahala wajen bada ruwa sai aka ce shi kuma ya bada nisfal ushiri shi ma zai bayar irin na wancan da bai sha wahala ba wanda wahala shi ba ta da yawa aka ce ba da ɗaya bisa biyar shi kuma wannan sai an raba ta gida goma sai a ɗauki ɗaya a raba shi gida biyu shine nisfal ushiri ko shine ɗaya bisa ashirin kenan amin ba ɗaya bisa biyar ba ɗaya bisa ashirin bayan an raba gida goma sai a ɗauki ƙwaya ɗaya sai a raba shi gida biyu shine nisful ushin rabin abin da wancan zai bayar ina fata mun gane wannan rabin abin da mai noman damuna zai bayar shine mai noman rani zai bayar fi ma ya tawallal abdu yau ga wanda bawa ya ɗauki ya shayar da shi ruwa bil kuflati ya sha wahala wadda wali ta hanyar ainihin wato ban ruwa ta hanyar ban ruwa da ake na datse wan mawadi ko yayyafa ruwa akwai irin yadda ake ban ruwa irin na da lokacin babu injina za a zo da wani kwami haka kamar irin abin shayi din nan na yan Nijar ana yawo da shi ba san sunan shi ba eh wat ai turanci ne wannan watering can da wasu me yake ce mishi jigo to koma dai me sunan shi ana yawo da shi ana yayyafawa <laughs> ana yayyafa ruwa to wanda duk yayi haka ashwaki to kaji manoman rani sunan shi ashwaki yanzu duk injina sun sa ba amfani da shi ko sai yanzu sai dai a sa pipe a baza pipe a cikin filin gona an musu huje-huje ma aka turo ruwan kawai sai ta tsare, yana ta yana ta zubawa duk an koya a gun yan Isra'ila shi ake yanzu wa aujafa wa aujaba nisfal nisfa dalika annabi alayhi salatu wassalam ya wajabta a bada rabin wancan nisful ushri to kuma nisful nisful ushri kenan daya bisa 40 kenan wa huwa rubu'ul ushri kaji ko fi ma kana nama'u fihi mawqufan ala amalin muttasilin min rabbil ga dukiyar da ya zama nama investment ɗinta haɓakarta yana tsaye ne a kan ya danganta ne ga kan aiki da za a yi ta yi continuously yau da gobe a yi ta aiki min rabbil mali daga bangaren mai dukiya shine kasuwanci kenan wani zai shekara da shekaru yana kasuwanci ba su kai nisabi ba ko da sun kai nisabin ba za a gansu ba sai ya yi aiki dare da rana ya yi tafiye-tafiye ya yi lissafi ya bi bashi wata rana ya faɗa wata rana ya masifa wata rana ya Allah ya isa ya kai ya kawo sannan ake samu dukiya ta haɓaka ko babu wanda za ka gan shi da dukiya ta haɓaka a ce kawai runguma hannu ya yi kawai yana ta karkaɗa ƙafa suka taru a haka sai ya bi dare ya bi rana ya kai ya kawo ya kwana cikin sanyi cikin ruwa ya kwana a tasha mota ta lalace a can ya barayi sun bi su da gudu nan to kaga wahalhalin suna da yawa ya wuce wahalar wanda kawai zai yi noma duk ƙarshen kaka'a ya ga amfanin shi wani zai shekara ashirin yana kasance nan bai ga amfanin shi ba sai dai ta yi kawai yana cin abinci yana dai da abin yi ko kaga wahalar ta nunku ko sai aka rage abin da zai bayar sai ka ce shi ɗaya bisa arba'in zai bayar wanda ya tara kuɗi ta hanyar kasuwanci yana fita mana da sirrori ne na yadda manzo Allah ya tsara adalci game da duke jama'a ba za ka ji wannan katin ba sai a gun malaman salaf ba za ka taɓa jin shi ba a gun malaman bid'a dan ba su san shi ba Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa ah, biddarbi fil ardi taratan kaga wani lokaci yayi tafiye tafiye ya tafi ya saro kaza ya saro kaza ya kwashi wani abu daga nan ya kai shi kudu daga kudu ya kwaso ba shi sakkwato ba shi mina ba shi kyabbi wata rana ka ji shi ya buga fatakwal daga can ya tafi legas daga legas ya dawo inugu haka mutum ya kwashi kifi daga baga ya kai shi legas daga legas ya siyo biskit ya kawo shi kaduna daga kaduna ya sai raguna ya kai inugu ba ka kullum mutane suke yi ba yana neman dukiya ko kullum yana cikin tafiya baya tare da iyalan shi ba yi da kwanciyar hankali baya zama wuri daya baya samu ya ciye mora ma wani zaka ganshi babban mai kudi amma rigar jikin shi ma bai samu ya canza ba mako guda saboda ana ta lissafi ana ta kaiwa ana kawowa. wa bil idarati tarata wani lokaci kuma da ainihin idara administration a rubuta nan a yi can a yi can a yanke hukunci nan a zauna zaman mitin nan a tafi shawarwari nan a tafi neman kwangila nan a rubuta takarda neman izinin za a yi aiki kaza kaza kaza kaza da makamantansu wa bi tarabbusi tarata wani lokaci ma sai da tarabbusi wato sai da kintace sai da daukan risk abu kaza ana sa ran an siya an kai wuri kaza za a samu wadata za a samu sai ya dauka ya kai irin da ake kai kayan gwaro ana cewa ba kuɗi ba sai an saida zaka tafi da shi ne to ko a ciri ba ko ya riɓe a hanya kuma ta lalace ko a je can ya karye da makamantansu shi ne akwai at akwai jiran a kintaci sanda ya kamata a kai karka ga masu kuɗi ya daga cikin hoton mu talakawa da muke ɗauka duk masu kuɗi kawai barayi ne kawai sun tara ne ba sai san da suke suka samu ba wannan ya daga cikin wauta ko da aikin gwamnati mutum yayi ko kasuwanci ko kwangila ko menene dan ka ganshi da kuɗi da yawa sai kuma baka samu irinsu ba bai nufin duke shi ta haramci don yana daga cikin ma bid'a tambaya ina wane ya samu kuɗin shi karanta kitul dawiya ta kitul abin nan littafin hamawiya ta malam ta ibn timiya din ya hakaito waɗannan maganganu daga muhammad ibn khafif cewa duk wanda a ganshi da dukiya abin da ya bayyana ba a ga yana yin wani abu da ya saba ma shari'a ba za a dauka dukiyar shi ta halarci in ya baka kana san ci zaka ci amma in kai tambaya ihtiyatan wannan babu laifi amma tambaya ta neman sai ka ji kwakwab anya wani bayan kan kai yake ba kuwa ina ya samu kuɗi ya aka idan ya yi aikin gwamnati ya samu kuɗi baka san inda samu kuɗin shi ta yiwu ba kuɗin haram bane ta yiwu ko da akwai na haram na halas sun fi yawa wal hukumu lil aglab ta yi da na haram ne baka da hujja keke da keke to ya kamata talakawa su gane wannan dan akwai wannan ɗabi'a tun ba yau ba mu talakawa muna jan washin masu kuɗi muna ganin kamar sun kwashe haƙƙinmu da haka sai mu dinga musu shari'i iri daban-daban cewa ai kuɗin ma na yankan kai ne kuɗin ma na wasu ne yake juyawa ai wannan kuɗin ma na haram ne ai gadon ƴaƴan kannan shi ne ya cinye duk irin wannan sharin zaka dinga yin shi a bakin talakawan kana zama a wurin masu shayi wurin masu tsire dandalin da ake eh, zama ana gulma inda musamman bakin hanyoyi inda masu kuɗi ke wuce da manya-manyan motocinsu duk sanda wani ya wuce to da nakin talakawa ko za su bude babin shi sai na ya samu kuɗi nan muke tare da shi ba ku dai kuna zaune a nan shi yana wucewa ku mun gane wannan da kyau jama'a suna shan wahala jama'a wajen tara kuɗaɗen su suna shan wahala yanzu kamar dangwata din nan wallahi sai ka fishi kwanciya hankali wahalar da yake sha wallahi sai ka fishi jin daɗin rayuwa kana ganin dai ana cewa yana cikin masu kuɗin duk duniya ba amma wahalar da yake sha yanzu saboda bayan kayi kuɗi ka ci gaba da tabbata a mai kuɗi fi kuɗi wahala wato ka tsare kar ka tashi daga lissafin masu kuɗi ba ya fi wahala kamar yadda ka san hadda ce in kai hadda tare ta ya fi wahala za ka iya zama yanzu kafin dare sai ka haddace aya musu amma za ta iya guduwa kafin nan da sati baka kiyaye ta ba to haka kuɗi suke masu kuɗi suna jin wannan sun sa abin da ke faɗa ni ba mai kuɗi bane amma teori ne na karanta Eh, alhazan da suke cikin mu za su iya ƙara wannan sharhin idan an koma wajen fira ko almuhim shine tunda ana shan wahala wajen neman kuɗi fiye da wahalar da ake sha wajen kasuwanci wajen noma da kiwo ko shi sa zakkar kuɗi ta fi ƙaranci fiye da zakkar noma da zakkar kiwo ina fata mun gano da kyau jama'a sai ya ce wala raiba anna kulfata haza a azamu min kulfati zar'i was sibar babu shakka akan cewa wahalar da ke cikin neman kuɗi ta fi wahalar da ke cikin noma na damuna da noma ɗayan itace wa aidan har ila kuma fa inna numuwaz zar'i girman kayan noma was simar da ainihin ɗan itace azharu wa aksaru ya fi bayyana ya fi fitowa fili min numuwar tijara fiye da ɗaukakar da ake samu a cikin kasuwanci fakana wajibuha aksara min wajibin tijara sai zama duk abin da ake nema a cikin abin da ake nema na wajibi a cikin watin noma ya fi abin da ake nema na wajibi a cikin kasuwanci saboda noma ya fi bayyana duk wanda ya noma in dai ba wata annoba ka samu ba zai samu wani abu wani normal day amma ba kowa ne yake kasuwanci ya wadata hayya kai ga lissafi ba kowa bane mafi yawan mutane za su gama kasuwanci har su mutu ba su yi kuɗi ba ko kuma koda sun yi to ɗan lokaci kankani kuma sai ga sun tsiyaci akwai su a garuruwa birjik musamman a wannan zamanin da ba mu da tattable economy ba mu da tattalin arziki wanda yake ya, ya zauna da gindinsa irin ƙasa irin tamu yanzu ka ji mutum mai kuɗi a kasuwa kaza ko a harka kaza an san shi shekara biyu uku sai ka ji ana kwatance da shi ai bai da arziki yanzu to don haka ashe bayyanar da ake samu ta arziki a cikin noma ta fi bayyana arziki a cikin kasuwanci don haka ya zama zakkan noma ta fi yawa akan zakkan kasuwanci wa aktharu mimma fa kana wajibuha aktharu min wajibi tijara dan haka ya zama wajibin da ke cikin tafi na kasuwanci wa zuhurun numuyi mimma yusqa bis sama'i wal anhari aktharu mimma yusqa bid dawali wan nawadhi bayyanar nan da nan a samu dukiyar noma ta haɓaka ya fi tabbata da abin da sama ke shayarwa da ita da koguna fiye da abin da ake shayarwa ta hanyar wannan ban ruwa na yayyafi wa zuhuru fi ma wujida muhassalan mujma'an majmu'an kalkanzi aksaru wa azharu min aljami sannan bayyana shi kuma a cikin abin da aka samu na taskar jahiliya ko taskar mutanen da a ganshi gaba ɗaya a tattare shi kuma yafi komai sauki da cin banza fiye da sauran sannan baya ga haka da gaskiya abin da malamai suka faɗa manoma suna da yawa fiye da masu kuɗi masu kuɗi tsillin tsilli ne amma manoma kuma ko ina akwai sai inda akwai ƙasar noma to kaga kenan idan aka ce ya zama abin da za a cira a wajen manoma kaɗan kamar na wajen masu ainihin wato kuɗi to za a samu kenan ba za a samu da yawa hakanan kuma aka ce masu kuɗi su bayar da yawa kamar yadda manoma suke bayarwa to masu kuɗin ai ba su da wannan yawa na fata mun gane wannan da haka tunda manoma suna da yawa su su bayar kuma kullum suna maimaita nomansu duk shekara akwai saukin su replacing abin da suka rasa fiye da 'yan kasuwa malamai sun tabbatar da ire-iren waɗannan hikimomi me yasa nisabin ya bambanta daga dukiya zuwa dukiya ma'ana daga nau'in dukiya kaza zuwa nau'in dukiya kaza wallahu ta'ala a'lam thumma innahu lamma kana la yahtamilu almuwasati kullu malin wa in qalla yace yayin da kuma ya zama ba zai yiwu a ce ainihin wato kowace dukiya ko mun karancinta za a iya mata muwasa za a iya bin sawunta a taskace ta a ajiye ta a san halin da take ciki ja'ala lil mali alladhi tahtamiluhu al muwasatu nusuban muqaddaratan al muwasata biha sai sanya ma dukiyar da ake iya taskacewa a ajiye ta abu sawunta a san yadda take sai aka sanya mata wato nisabi da kuma abin da za a bayar a cikin nisabin nisabin shine sai ta kai kaza muƙaddar ɗin kuma shine percentage ɗin da za a bayar nawa bisa nawa za a bayar daga cikinta aka sa mata tana da wannan sananne wala tuji wala tujhifu bi arbabil amwali wata qa'u mawqi'aha min al masakin ya zama abin da za a fitar daga cikin dukiyar kar ya zama ya wuce kima don kada ya tafiye da dukiyar gaba daya ba za a kwashe dukiyar gaba daya ko a halaka dukiyar ba shine ma'anan tujihifu kar a halakar da dukiyar gaba daya ko a wawushe ta gaba daya wata qa'u a min masakin amma kuma ya zama da aka kwasa zai canza rayuwa talakawa ko dan za su ɗan ji cewa lalle su ma an yi da su faja lil mi'atai dirhamin alwarq shine azurfa kuɗi na azurfa manzala sallallahu alaihi ya sanya mata nisabi ya zama nisabinta dirhami 200 ana lissafin azurfa ne da dirham kamar da ake lissafin ainihin zahab da dinar to azurfa dirhami asali kuɗi ne da ake yi na nauyi don ita azurfa da zinare kamar da ka sani har yanzu ana gwada kima su ne da nauyinsu da sikeli don aka zo za a yi za a kera kudaden to ana kera su ne gwargwadon wani nauyi na musamman to wannan nauyi kwaya daya sunan shi dirhami ina fata mun gane wannan to sai mutum ya mallaki irin wannan nauyin guda biyu. abin takaici a yanzu zai wuya ka iya bada wani conversion tabbatacce game da waɗannan abubuwan wannan ya shafi halin da ake ciki a ƙasar nan na kuɗaɗen da ake amfani da su ba su da tabbataccen ma'auni ƙasa suke kullum suna sama ma'ana nera ta zama kamar karmani iska na yawo da ita dama nera ce za a yi converting zuwa kaza zuwa kaza daga nan har a gane idan nera ce yanzu nawa ne nisabin zakka to nera yanzu yau ka jita a matsayinta na soft currency tana muƙabalantar hard currency irin dollar irin pound sterling tana mukabalantar su alal misali a yanzu dala guda ɗaya ta wuce naira 400 na Najeriya Real guda ɗaya wajen naira 130 ne na Najeriya da aka duk lissafin da aka yi dinnan da ake mannawa a masallatai yanzu gaba ɗaya ya kari wataƙila abin da kake gani a wannan kalandar masallacin da ake sakawa na timing committee din nan da ake sakawa wanda a ciki zaka ji bayani akan nisabin kaza nisabin kaza ko to a yanzu da muke magana misali a ƙarshen shekarar 1437 ko ta hijiriya din nan halayaninka abin da ka gani a cikin kalandar wannan shekara saboda riyal din a kwanakin baya wata shida baya naira 60 naira 70 dala ɗari biyu ce har da tamanin da amma yanzu kuma ɗari hudu ce da ɗori ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna daga cikin bala'o'in da muka samu kanmu a ciki da muke fata Allah ubangiji ya yi mana su inna ma al'usri yusra babu shakka tattalin arzikin Najeriya yana cikin recession yana cikin tarnaki akwai wato gidi mai tsoka gidi mai fadi a cikin tattalin arziki abinda gwamnati ke samu abinda take kashewa abinda take kaza eh, da sauransu wannan kuma shine kake ganin ya ta kewayawa yana shafan kusan duk wani sector na rayuwarmu sawa'un tattalin arzikin ne shi kanshi bankuna abinci siye da siyarwa kasuwanci albashi noma aikin gwamnati kudaden shiga da fita ballantana kuma da abin da ya shafa forex da abin da ya shafi canjin kuɗi zuwa ƙasar waje don saye da sayarwa neman lafiya biyan kuɗin makaranta da sauransu yanzu galibi ɗalibai da suke zaune a kasashen waje 'yan najeriya suna cikin halin kunci akwai wata gwamnatin jiha ma da ta janye ɗalibanta gaba ɗaya daga wata ƙasa saboda ba su iya ci gaba da biyan kuɗin ta janye duka ɗalibanta daga wata ƙasa saboda ba za su iya ci gaba da biyan kuɗi ba ɗalibai ne ba su kai su hamsin ba amma duk shekara sai an kashe musu yafi miliyan ɗari biyar sai gwamnati ta ga wannan asara ne gara a dawo da su a kawo su a sasu a abu da biyu ke da yan godiyo kowa ya karasa abin da allah ci shi na digiri sauran kudin kuma ayi wani abu saboda watakila sanda aka kai su kudin bai kai rabin haka ba ma bai kai rabi ba ina fata mun gana wannan yanzu galibi masu zuwa kasashen waje karatu ba abin kai yan bin ɗinsu ba ne abin ka tausaya musu ne saboda duk abu yanzu in ka je maka a yanzu da muke magana in ka je ka sha pepsi pepsi za su baka a gwangwani na irin na maltina din nan real biyu ne in ka sha shi ka fassara zuwa kudin Najeriya za ka sha wannan wannan a 260 ne a jaka da fan 30 ka sha shi ka ku ga anan Najeriya nawa ne ta ka gani in ka je ka shiga KFC ko Albaik ka je ka ci abincin real 20 in ka lissafa shi ka kusa Wala wallahi ka kusa in ka lissafa <laughs> saboda kuɗinka kawai kamar takardar banza ce to muna dai ma wannan gwamnati adda ubangiji Allah ya kawo mata mafita game da wannan bala'i da take ciki wanda muke ciki mu duka yan Najeriya ya kamata dai a samu hanyar da za a ce ba ruwanmu da dalar nan ba ruwanmu da ita kawai shikenan ta ga dama in ta ga dama ma ta rimi ba tashi ba amma in ba ruwanmu da ita ba mu damu da ita ba damuwar da muka yi da ita cewa dole sai an yi komai da dala su Amerika da sauran hukumomin duniya da suke goyon bayan Amerika su IMF da, da, World Bank sun riga sun sanya ita dala ta zama ita ce miƙiyasi na kuɗaɗe ita ce kamar ita ce ita ce primary currency sauran duka sai dai a kwatanta ta da su shi sa ake shan wannan wahala kuma duk sanda ka ne muka fandarewa haka za su iya su ga cewa ba kai labari za su iya yin su irin abin da suka dinga mana kenan in kun lura a 'yan watannin baya jami'ansu na zalunci sun ta zuwa Najeriya nan akwai ta arniya shugaban World Bank ta zo kasar nan wakilan IMF sun zo kasar nan duk irin abin da ke kawo su kenan ya za a yi dai kar a daina hulɗa da dala kar a ce ba Roma da dala dan muka ce ba Roma da shi kenan al misali yanzu duk tsada abincin da ke mai sadik tsaronka da shi kama san farashin shi ba ruwanka dan baka taɓa ma shiga ba baka taɓa ma tunanin da kai aiki a nan ba da ka ba ruwanka in ya ga dama a sayar da shi ko nawa ne ko a sayar ko a kwante ba ruwanka to inda za mu iya wa dala wannan tawayen da mun tsira amma ya asaf suna jin zai ya wannan tawayen ya yi a yanzu saboda suna bin najeriya ba su suka ba kankani ba duk wanda ke zai musu wannan tawayen za su ce to ka biya ba su suka mu yanzu world bank imf paris club wacece wacece da sauran waɗannan shedanin organizations ɗin international organizations su unesco su isesco su usaid duk waɗannan ejen ne na shari jama'a kuma sun riga sun sa mu ƙasa cikin wannan shari wani sharri ya kai a baka bashi a ce ba za ka fara biya ba sai bayan shekara hamsin ka je kai duk abin da kake so da shi sai bayan shekara hamsin amma yana nan fa yana ta ƙaruwa kuɗin ruwa ma'ana wanda suka ci bashin sai sun cinye sun mutu ƴaƴanku ne za su biya ba su san abin da ya faru da kuɗin ba abin bakin ciki kuma shugaban da ke ciyo bashin ba sa yin abin da aka rubuta a kwantarakin bashin har dan abin da ake ganin an yi din za a mora ba sa yi sai su ci bashin sai su kwashe kudaden sai su zuba a cikin container container su ajiye a gidajen gurin su ko su je su siye layuka barkatai a biranen turawa da larabawa a dubai da paris da ina ne allah shi kyauta don haka za a yi mana uzuri game da nawa ne conversion na wato dukiyar najeriya yanzu a zakka tun da baka da ita ba dole sai ka sani ba wanda yake da ita sai ya je gun masu lissafi sai zafa mashi dan ya samu ya fitar da zakka walil zahabi 20 mithqalan shi kuma zinare sai ya kai ainihin wato awo 20 mithqali 20 ratan wato awo guda 20 walil hububi wasimari khamsata suƙin, shi kuma wanda yake zai yi zakkar alhubub amfanin gona wasimar da ɗan itace dabino kenan da inabi to sai ya kai ausiki shida biyar ausiki biyar ɗin nan ya ce wahiya hamsatu ahmalin min ahmali ibilil al-arab shine wato kaya biyar daga cikin kaya na ainihin wato lodin da ake maraƙumi ya ɗauka irin raƙumin larabawa shine ake lissafawa da irin buhuna namu nan a ce buhu shida ko shine ausiki ɗaya haka ne buhu kamar buhu shi da mai cin tiya arba'in arba'in to sai an samu ya kai ausiki ainihin wato biyar ausiki din jam'i na kalmar wasak alwasak shi kuma shine sa'i sittin duk sa'i sittin shine wasaki ɗaya kamar da za a ce duk tiya arba'in ita ce buhu ɗaya to sa'i shine tiya ko abin awo irin na madina guda sittin in aka haɗa su wuri guda sai a ce sunan shi wasak kamar da aka haɗa tiya irin wannan tamu farar tiya guda arba'in sai a ce shine buhu ko sai an sake haɗa wannan wasaki ɗin guda shida shine zai bada a guda biyar amma shine zai bada ausiki biyar shine kwatankwacin buhu shida irin namu ina fata mun gane wannan walil ganami arba'ina shatan su ku awaki sai sun kai guda arba'in walil salasi salasina bakaratan manzo Allah ya iyakance cewa ita kuma saniya sai ta kai shanu talatin walil ibli hamsan shi kuma raƙumi sai ya kai ƙwaya biyar lakin lamma kana nisabuha la yahtamilu almuwasat min jinsiha awjaba fiha shatar yayin da ya zama sura kuma idan aka tara guda biyar to babu daidaitau ba a daidaita ban aka ce a fitar da zakat daga jikin jikinsu ma aka ce mutum ya bada wani abu daga cikin raƙumi biyar mafi karanci shine raƙumi ɗaya ba ga raƙumi ɗaya ya zama humusi kenan ya koma irin rikazi ko ya ka ce wanda ke da raƙumi biyar kai ya bada raƙumi amma ya bada akuya guda ɗaya kamar yadda muka tattatun farko shine muka yi misali cewa raƙumi yanzu kuɗin ƙwaya ɗaya ni dai ban san kuɗin shi ba amma ina tsammanin zai kai dubu ɗari don sa ma in ya kai sa yana wasu dubu ɗari ko? ɗari biyu to kaji sa guda ɗaya ɗari biyu jama'a dubu ɗari biyu la haula wala quwwata illa billah akwai san dubu ɗari uku kaji in je yan kasuwa to kuma dai nawa ne mu ɗauka raƙumi a ce to guda ɗaya dubu ɗari da hamsin ko guda biyar kudinsu zai kama kamar naira dubu ɗari bakwai da hamsin kenan a yanzu misali wannan ƙaramin misali ne duk da haka aka ce sai ka ba akuya guda ɗaya sai ka je ka sai akuyar naira dubu ashirin sai ka bayar kaga wannan akwai sauki kwarai a cikin wannan shari'a fa'iza ta karraratil hamsu hamsa marratin idan waɗannan raƙuma guda biyar suka maimaitu yawansu ya ƙaru sau biyar suka ninka sau biyar wa sarat khamsan wa ishirina suka zama raƙumi ashirin da biyar nisabu nisabuha wahidan minha to anan nisabinta zai iya yadda a ɗauki ƙwaya ɗaya in an ɗauki ƙwaya ɗaya daga cikin raƙumi ashirin da biyar ba a cuce ka ba fakana huwal wajib in raƙuma suka kai ashirin da biyar sai a fitar da raƙumi ɗaya a matsayin zakka summa ma lamma qaddara na hadal wajibi fi ziyadati wannan kusani yayin da kuma aka tsaya aka lissafa cewa shekarun raƙuma za a iya samun zarceceniya wani ya fi wani shekaru kuma gwargwadon shekarunsu fifiko ko rashin fifiko gwargwadon darajarsu a garken da kuma tsadarsu a kasuwa gwargwadon yawan raƙuman su su da a sa gwargwadon abin da ake ganin cewa ba a cutar da mai ita ba wala Hifu biha kuma ba za a watsa mai dukiya ko a talauta shi ba wala wa yakfil masaki kuma zai wadaci talakawa wala ya juna ma'ahu ida shi'in talakawa idan an ba su rabon su din nan ba za su buƙaci wani abu kuma daban ba fafuri da fi amwalil agniya'i ma ya fi alfukara. sai aka farlanta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta a cikin dukiyar masu kuɗi abinda zai ishi talakawa fa waqa'a adh-dhulmu fa waqa'a min eh, adh-dhulmu ya taifataini balantana a ce a wato wala ya tajuna ila shay'in fa farada fi amwal al-aghniya ma yakfi al-fuqara fa waqa'a adh-dhulmu min taifataini wato kar a ce an cinye mai dukiya ko talakawa sun rasa abin da suke bukata ballantana a ce sun bukatu zuwa ga wani abu kar ya zama kenan an samu zalunci tsakanin bangarorin guda biyu alganiyu yamna umma wajaba alaihi ballantana mai wadata ya zo ya hana abin da ke wajibi akan shi saboda yayi yawa wal akhidhu ya akhudhu ma la yastayiquhu ko kuma shi mai ansa din ya karbi fiye da abin da yake ya cancanta kasa da haka fatawallada min at-ta'ifatayn dararun azimun alal masakin in akai haka sai zama wannan ya haifar da cutarwa mai girma daga bangarorin guda biyu akan talakawa faqatun shadida da kuma talauci mai yawa bukata mai yawa akan su dan haka aujabat lahum anwa al-hiyali wal ilhafi fil mas'ala war rabb subhanahu wa ta'ala qasama sadaqa bi nafsihi wannan suka shiga cikin kunci da wahala da talauci wannan zai sa su kirkiro dabaru da ainihin yaudara iri daban-daban wajen roƙo da neman ainihin wato alabaka musamman na fata mun gane kenan daga cikin abin da yasa yanzu ake samun irin wannan shine masu kuɗi da ba sa bada zakka wannan da daga cikin aibin kasashe irin namu waɗanda babu hukumomi na musamman masu kula da zakka wanda za su tarsa ma duk wani mai kuɗi ko mai wadata ya fitar sannan kuma sun san masalik inda za su raba yanzu an ban mutane ne sai wanda ya ga dama ya cire da kanshi ko ya ba wasu ustazai ko wani kwamitin wani masallaci ko wata kungiya NGO su san yadda za su yi da shi in sun ga dama su ba wanda ya kamata in ba su ga dama ba su cin sai zama abin baya kaiwa galibi zuwa ga waɗanda suka cancanta kaga shine aka wayi gari mutane suna kirkiro dabaru daban-daban na bara da cutarwa da ainihin neman a taimaka musu wani ya kare rashin lafiya wani ya sa tsamma a kafar shi wani ya ce an mishi mutuwa uwar shi tana can a shika an ce ba za a ba shi gawa ba sai ya biya kaza ƙarya iri daban-daban me ke jawo wannan ƙarerayin ba ana justifying din ƙarerayin bane amma me ya jawo su rashin kyakkyawan tsari na bayar da karɓar zakka a nan ƙasar tamu nas'alullahi salama Rabbu subhanahu tawalla qasama sadaqati bi nafsi Allah ubangiji madaukin sarki ya dauka wa kanshi dawainiyar raba dukiyar zakka da kanshi duk abin da ya shafi dukiya an kuka lura jama'a a cikin kaidar shari'a musulunci Allah ubangiji in dai zai ce ne a diba a ba wani dukiyar wani to ya raba da kanshi shine zakka gado sai da Allah ya raba duk abin da zai zama dukiyar wani ta shiga hannun wani sai da Allah ya bayani dalla dalla ya yi. kalli bashi ayar bashi tafi kowace aya tsawo cikin alkur'ani saboda ɗabi'ar ɗan adam tana ta'allake da abin da ya mallaka zuciyar shi wa jama'a fa'au'a ɗan adam kullum yana son abin da ya mallaka baya wasa da shi mutane za su iya rasa rayuwarsu da komai nasu don dukiyoyinsu kuma in shari'a bata kare musu dukiyoyinsu ba za a samu fasadu zatil bai za a samu rigingimu da barna a bayan ƙasa yana daga cikin muqasid na shari'a kuma kiyaye zaman lafiya a zauna lafiya kowa ya yi ibadarsa da addininsa da rayuwarsa da aka ƙur'ani da kanshi nassoshin alƙur'ani suka faɗi bayanai dalla dalla a kan zakka suwa za a ba Qur'ani da kanshi ya faɗi bayanai dalla dalla akan gado suwa za a ba kuma me za a ba su babu mahalli na ijtihadi game da gado kace to ai ana ganin wani tunda dai yana da kusanci da mamacin nan sun yi zaman kasuwa tare duk dukiyar da shi aka neme ta shi ma a sashi ai ya zama da ya zama dan shi shi alhaji ne mai aure alhaji ne mai komai yadda yake wa ƴaƴan shi babu inda baya shiga a gidan shi jama'a wannan ya zama dan shi ko eh shi ma a sashi a cikin da zakar misalin unsa ne akwai malamin da ya sai wannan gangancin babu saboda Allah da kanshi ne ya raba da Allah bai raba da kanshi ba za a samu kofa da hanya ta shigar da mutane da yawa musamman wanda suke kewaye da mutumin da ke da arziki ƴan uwa da abokan harka da yaran shi na kasuwa da ma'aikata za su ga cewa hala sun fi cancanta su ci dukiyar fiye da 'yayan da kawai su dai an haife su ne ba sun da aka tara dukiyar ba amma Allah cikin ikon shi sai cewa 'ya'yan su suke da dukiyar su za a ba da su da mata da sauran da Allah ya ce a ba kalli bashi kaza Allah ya faɗa dalla dalla cewa a rubuta bashi yace kuma ga abin da ya kamata yi idan an zo biya in biya bai yi ba in kana zo usratin fa nadhiratun ila maisara wa saddaku tasaddaqu khairul lakum haka game da ainihin al'amarin da ya shafi abinda za a ce wane a ɗauka a bashi wasiya ko kaza sai da Allah ya faɗa kuma haka ake bin waɗannan ka'idoji a cikin shara dan dukiya tana da gaskin abu da ta hada rikici akan tsankanin mutane manzo Allah karra faɗa yake cewa kowace al'umma tana da fitinata. fitinar al'umma ta ita ce dukiya wa fitnatu ummati al-mal duk inda kaga ana wani rikici a ƙasan nan ko a wata ƙasa sawan akan mukami ne na siyasa ko na addini ne ko na shugabancin al'umma ne ko na menene in ka bincika ka bincika ka bincika can ƙasa sai kaga asali rikicin yana tasowa ne daga menene benefit da za a samu ƙarƙashin wannan mukamin amma wai ba menene services ɗin da za a yi randarin ma al'umma don wannan mukamin ba benefit din ake kalla wanda benefit kuma su koma ne in cash galibi kuɗi ne za su biyo baya galibi wato alfarma ce wadda za ta biyo bayan a baka ka samu kuɗi don ka da mukami kaza to kuɗi za su zo sadaka kyauta kwangila za a yi da kai grand kaza kaza duka za su shigo duka dai sai kaga kuɗi su ne bottom line su ne layi na can ƙasa duk wanda kaji kuma an ce ana son shi to dan kudi yake son shi wanda kuma ga ana ki to galibi ana kin shi dan bai da kudi tsakanin dan adam da kudi Allah ya gafarta mal albani namu wani lokaci yake cewa ku da kuke ganin ku ustazai dinnan talakawa kuke zama anan kuna ana katunan da ku idan da za a ce kudi muke rabawa nan ku ba ku su ku shigo ba ba ka bari ba ku su ku shigo ba wasu manya ne za su zo gaba gaba kallon makanta bakar gumi Allah ya gafarta mishi saboda ana samun kuɗi da dama yan gaba gama a shi ba yake kai su ba saboda suna jira an kawo malam zai ce kawai araba ne shi ba ruwan shi taƙi ne baya son duniya to ashe su ita suke wa wasu su anan suka samu jari wasu anan suka samu harkokin da suke da ya mutu kawai suka watsi to duk inda ake samun kuɗi zaka ga mutane don haka wajen fitar da dukiyar da mutum ya yi wahala ya same ta a ce a bayar a shar'ance sai aka kawo waɗannan ƙaidoji da waɗannan lawajin ya zama nassoshi ne suke aiki da kansu ba kiyasi ba ba ra'ayoyi ba to mu rike wannan matsayin ƙa'ida game da abin zamu zo mai magana a kai na urud tijara kenan ana da buƙatar nassoshi ƙarar su bayyana cewa akwai zakka a cikin kayan kasuwanci to wannan kuma babu duk wanda yake faɗan abin cewa ayi sai dai umumat da istinbatat amma babu nassi sai dai a ce ai Allah ya ce wa anfiqu eh, min tayyibati ai lazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu ku ainihin ciyar daga dadadan abubuwan da kuka yi iktisabi kuka samu Allah ji kamalan ba'ari haka yaddo da irin wannan karatun na Abu Hanifa ya ta da shi a kasan nan nan nan kusa Yusuf al-Qardawi shi ma a cikin fiƙi zaka haka ya dinga bayani akan ko irin na kiristoci ne shi na shi kowa a duniyan nan da abin da zai bayar sawa'un dan acaɓa ne mai sai da kaji ne a cikin keji yana yawo da su a gari mai sai da fifififin na wasan yara malami ne na islamiyya wanda ake bashi dubu uku mai talarrake a baro duk abin da kake yi kamar da ake a ingila sai ka fita da zaka in ji ƙardawi ba annabi ne faɗa ba ya ta shiga yana fita karanta fiqhu zakat za mu zo mu ji cewa akwai dukiyoyin da an tabbatar dukiya ce tun zamanin manzo Allah ba ta da zakka misali in kana da bawa guda dubu da guda ɗaya ba za ka musu zakka ba kowa ya da wannan idan kana da doki guda dubu da guda ɗaya ba za ka musu zakka ba kowa ya da wannan doki hala ya fi sadi ya tsada ko ba a mai zakka to ina hukuncin ninka da gidan kaji wannan da kaji sun fi miliyan ɗaya ina hukuncin yanzu kana da dukiya iri kaza kana da dukiya iri kaza shin wannan dukiya ce za a ma zakka ko ko abin aka samu daga cikinta aka aje menene ma To tukuna menene ma kasabtu da aka ce shin asalin jarin ne ko ko abin jarin ya generate inda aka samu rigingimu kenan in ka karanta muhallata ta ibn hazmin sai da ya mutsu mutsu da su gaba daya su abu hanifa ya ciyo kwalasi kamar zai kai su wuta ce kun ce ku ne masu kiyasi wannan kiyasin da kuka yi kuka cire kaza kuka cire kaza kun ce jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin waz zaituna war rumana mutashabiha wa ghairu mutashabihi kaza kaza kaza yace to ai ayata ci ku idan kun ce wannan shi dalilin zakka akan komai da ake nomawa to ku faɗi zakka shi kanshi ruman da yazo a cikin nassin aya kuma kun ce shi bai da zakka shi da yazo a cikin nassin aya amma kun ku dauki aya kun ce kuma akwai zakka a cikin kaza da kaza da kaza da kaza dan akwai masu cewa zakka duk abin da za a yi taskacewa wasu su ce a hadda kayan marmari hadda kayan lambu hadda alayyahu da lansir da kabeji duk ana musu zakka in ji hanafiya da dai maganganu ne waɗanda suke kiyasi to a babi irin wannan jama'a ba a yin kiyasi ba a yin kiyasi game da kaza a mai zakka kaza ka a mashi zakka inda malamai kawai suka bada damar a yi wannan shine game da su ne zinariya da azurfa tunda an wayi gari babu zinari a matsayin kuɗi su ake wa kimar kuɗi to suna matsayin shi ne suna wakiltar zinariya suna wakiltar azurfa amma su waɗancan da ya ce inna ma tukhadul sadaqatu min hadhihi al-asnaf al-arba'a dama akwai su kuma a zaman da annabi yake wannan magana akwai hashin kafa akwai ta in baka san tarihin baka ji shi har shinkafa ba zai ta zama irin wannan special da muke ci ba amma akwai abin da yake cikin wato nomenclature na species daban-daban na shinkafa dan gashi nan a cikin hadisin Muawiya da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izini cewa wajen zakafid da kai idan shinkafa ce a bada rabin abin da mai alkama ko dawa ko sara zai bayar saboda tafi daraja tun a wancan lokacin karanta da nan kusa abdul ahkam da sharhinta akwai wasu abubuwan da ake amfani da su na kayan noma baya ga waɗannan amma manzo Allah bai ce musu zakka ba kamar yadda akwai dawakai akwai alfadarai akwai jakuna akwai kaji duk a matsayin dukiya ba a ce a musu zakka ba aka ware raƙuma da tumaki da awaki da shanu ina fata mun gano wanda ke jama'a kenan ashe ba kowace dukiya ake wa zakka ba sai dukiyar da nassi ya ce a mata zakka mu gane wannan sai dukiyar da nassi ya ce a mata zakka wanda kuma ba ta da zakkar farilla wannan baya nufin mai ita bai zama marowaci baya fitar da komai kayan noman da ba ta da zakkar farilla baya nufin in ka noma karas ka ce shikenan ba za ka yi sadaka da komai ba a'a cikin umumin wa'atu haqqahu yawma hasadihi ka cire wani abu kai sadaka da shi ka cire wani abu ka ba talakawa ko in cash crop ne in ka siyar ka ɗebi wani ɓangare in ka ga dama maka ɗebi abin da ya wuce sabon zakka ka bayar wannan daga cikin alkhairin da zai yauka maka dukiyarka kuma Allah ubangiji ya sa maka albarka a cikinta amma abin da za a ce ga nisabi ga ka'ida keke da keke to a tsaya akan abin da nassi ya tsaya akai wanda da yake tamamul minna ya je karkade mata kura zamu zo mu karanta karatun a ciki insha Allah dan shi yayi summarizing duka masail din a can karshe karshen tamamul minna sannan mu ishara zuwa ga wasu wurare a cikin littafin muhallata ibn hazmin rawdatun nadiyya da littafin ainihin asailul jarrar na ainihin wato al-imam shaukani duk bayanan suna ciki waɗannan malamai haƙiƙai sun tafi akan haka amma jumhuru sun saba musu mafi yawan masail din mafi yawan malamai sun saba ma waɗannan yan karan kuma ƴan kanan su suke da gaskiya wallahu ta'ala alam sai Malin ya ci gaba da cewa na'am sai ya ce wa humul fuqara wal masakin na ne ko na'am na'am eh. amma kuma da gaskiya eh. ba za a bi yawa ba a shari'a ba abin yawa hujja kawai ake bi don malamai da yawa sun hada kan abu amma ya zama ba suke da hujja mafi karfi ba za a bi su ba e yawa kawai bai nuna hujja kamar yadda misali mafi yawan malamai a musulunci ba su ba da fatawa da jisun isra ba mafi yawa in fact malaman shi'a ma mu malaman suna ba da fatawa da hadisin jisun isra amma kuma suke da gaskiya wanda suka ce a yi jinsa ɗin yan kaɗan ɗin haka akwai masail da yawa da in aka yi da'awar ijma'i a kansu sai a ga ai ijma'in ma a shekarya ne in ka karanta tafai irin na sumala albani muhammad nasiruddin kamar ahkamul jana'i kamar nailul autar na shaukani kamar wannan sailul jarrar kamar rutun nadiya da malamai ire-iren waɗannan da su yawan masu goyon baya a bai cika musu ido sai sun ga hujja ku za ka dinga jiran maganganun amma akwai malamai waɗanda ganin yawa na cika musu ido ban so na kwatanta ko suwaye na'am eh na'am eh ma'ana kana da masara kana da dawa kana da gero kuma kowanne ya kai nisabi to zaka cire ma kowanne ne nashi ko ko zaka cire daga nau'i daya zaka cire ma kowanne nashi insha Allah malam ya ci gaba da cewa yajma'uha sinfani na'am wajazza'aha ta ajza'in Allah ya raba masu karban zakka zuwa gida takwas yajma'uha sinfani amma za ka iya raba su zuwa gida biyu kowane ɓangare ya ɗauki wasu ɓangare daga ciki minan nasi a haduhuma ɓangare na farko a cikin biyun su ne man fa ya akudu bi hasabi shiddati haja sai a bashi da gwargwadon tsananin bukatar shi wa ba'atiha ko raunin bukatar shi wa kasaratiha ko yawan dukiyar wa qillatiha ko karancinta ma'ana za a duba tsananin bukatar shi da kuma abin da ake da shi a ƙasa ko saukin bukatun shi da kuma yawan abin shi a ƙasa wa humul fuqara wal masakin waɗanda suke karɓa talakawa da matsayata za a ce kenan ko ku marasa abin marasa shi wa firriqabi da waɗanda suke ainihin wato akwai ta'arifat da dama da malamai suke waye fakiri da waye wannan ba shi ne damu ba urfi kawai ba a duba wane ne fakiri kawai wane ne mabukaci urfi ake dubawa da a ƙasar nan mutuna da miliyan ɗaya mai kuɗi amma yanzu mai miliyan ashirin ma talaka ne a najeriya a gani mai miliyan ashirin ma talaka ne a irin value ɗin kuɗin najeriya wanda ke samun naira dubu goma a da amma yanzu mai samun dubu ɗari sai ga har yanzu yana hannu baka hannu ƙarya talaka ko mai kuɗi ya danganta irin yadda gdp ɗinku yake ne a ƙasarku da yankinku da makamantansu na fata mun gane wannan to a cikin masu bukata akwai talaka fakiri da miskini wa firriqadi da kuma yan wuya a dauki dukiyar zakka yan bayi sabi da kuma matafi waɗannan su ne hudu kashi na farko kenan da suke ansa dan wasani wanda suke karɓa saboda aikin da suka yi wanda su suna da wani services da suke rendering a cikin harkar zaka su ne suke rendering harkar zaka ko harkar addinin musulunci su ne suwa ne akwai wanda za a ba su al'amilu na alaiha ma'aikata a hukumar tara zaka su wato masu yin harasi da sa'i da wahabisu su ne suke marandar harkar zaka ne akwai wanda za a ba su al'amilu na alaiha ma'aikata a hukumar tara zaka su wato masu yin harasi da sa'i da wane da sakatare da tiridara da makamantansu ana ɗiba a basu wal mu'allafatu tukulubuhun da kuma waɗanda ake tarsashinsu su da ko ake tunanin za su shiga musulunci su ma ba dan suna da bukata ba dan wani amfani da za a samu wa musulunci ta bangaren su da tare wal mu'allafatu qulubuhum da kuma waɗanda ake tashin su da ko ake tunanin za su shiga musulunci kata ba don wani amfani da za a samu wa musulunci ta ɓangarensu walgari muna da suka shiga cikin kuncin bashi debted da islahi zatul bayni dan asulhun ta tsakankanin mutane dan ka'idar rayuwa ita ce da wanda yake bi bashi da wanda ke bin mushi bashi dole a samu rikici wanda ke bashi shi zai ga cewa mushi musamman idan wa'adi ya riga yayi zai faɗi maganganu na banza wani ya cin mutunci wani ya kwaso yan sanda ba zai fi mutum na banza idan bai da haƙuri dan ya zo a cikin hadisi inna lisa'ibul haqqi maqal wani ya ci wanda Allah ya ci bashin wani bai biya ba irin alhazai marasa imani din nan yazo a bashi bashin shi wanda Allah ya ce ban da shi ya daga mun kafa sai fara surutai sai za su daka wa an tasaddaqu khairul lakum da ka yafi mushi yafi alkhairi shine malamai suka ce wannan wata sura ce ta hukunci wanda mustahabbin yafi wajibin falala yafi yawan mustahabbi ne wa an tasaddaqu khairul lakum amma jinkirtawan kuma wajibi ne to amma yafewan yafi shine mustahabi ko yafi wajibin falala a wurin Allah to dan idan wannan jinkirin ya shiga zaka ga za a fara dan waken zagaye in ka ganshi ka canza layi da sauransu ko ya je ya hado ka da yan sanda har rikici ya tashi to dan kar wannan rikicin ya taso sai a debi dukiyar zakka sai a biya shine algharimuna da islahi zatul bayt sai a biya a maka shaidi a ce to ka daina cin bashi wanda ya fi karfinka kai kuma ka daina bashi bashi in ka san ba zai iya biya ba misali dan ka a kuma ko wal ghuzatu fi sabilillah da masu zuwa sojoji su je su kai farmaki dan daga karma Allah kaga su ma guda hudu kenan fa in lam yakun al akhidh muhtajan wadannan haka Allah ya ambace su a cikin aya ko innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal sabili eh sabilillahi wa ibn as-sabil haka Allah ya ambace su guda takwas cewa da kuma a cikin harka kaza akwai laba'if ainihin wato ijaziya na Qur'ani game da cewa wa fi wa fil wa fi menene wa riqabi kaga ta an ce lil fuqara'i wal masaki wal amilina alayha lamun na mulkiya lil fuqara'i nasu ne da su da talakawa da masu aiki amma wa firriqabi su an kara su ne shine ma'anar bambanci tsakanin fi din da kuma wancan lamu an shigar da su ne ciki wato asali sai in an gama ba talakawa da mabukata ya saura sanan za a fata nan to suwaye bayi a yanta su ina ba ta mun gane wannan jama'a akwai da maganganun da malamai suka yi akan ayoyin fa in lam yakun al-akhidh muhtajan wanda zai karba in ya san baya cikin masu bukata bai cancanta ba wala fihi manfa'atu lil muslimina kuma abinda za a bashi yayi babu wani amfani ga musulmai fala sahama lahu fi zakati bai da rabo a cikin zakka duk wanda bai da bukata sannan kuma ba shi da amfanin da zai wa musulmai to ba za a bashi ba malamai suna kokarin su shigar cikin amfani ga musulmai cikin wafi sabilillah din can su shigar da abubuwa na ayyukan addini amma wannan malamai ne suka shigar jama'a bai zo a tarihance Allah sallallahu alaihi ya dauki dukiyar ainihin zakka ya gina masallaci ba bai zo ba kuma a lokacin ana gina masallatai bai zo a ciki manzo Allah ya dauki dukiyar zakka ya gina makarantar islamiyya ba bai zo ba mu kuma ce mu salafiya ne ina fata mun gane wannan da haka malaman da suka ce ai haka sai su kawo mai hujja sai su kawo wannan abun hujja babu shakka aikin alkhairi ne amma da aka sani asali masallaci mutanen da za su dinga sallah a wajen yadda sahabbai suka yi su haɗu su gina masallacin ko kuma wani a cikin su da yabi kowa san aljanna ya gina da kanshi shi kadai in su suna da ragwanci wajen san aljanna sahabbai haka saka haɗu suka gina iya ƙarfin su don masallacin ma ana ruwa yana shiga ciki babu wato rufin abin nan ne aka saka dan abin da ya sawaka na dan eh, ciyayi da sauransu aka rufe aka yi ruwa sai ya jike sharkab in an yi sujuda a cikin taɓa ake sujuda a lokacin kuma ana kawo zakka sai a ba talakawa ba a ce bari a je a mai plaster a mai siminti a mai tiles a gyara shi ya zama kamar masallacin yan gayu ba sai suka haƙura yadda suke da shi to har yanzu haka ka'ida take in kuka zo za ku kawo masallaci ku gina da kuɗin ku da abin da kuke da shi iya inda ya kai ko ya isar haka inda an ce nan ne masallaci ba sai yana da kyau ba abin da ba a so kawai ya zama kun wulakanta masallacin ta yadda zai zama gidajenku da ke kewaye da shi su masallacin kyau kun sa gidajenku tiles kuma masallaci da wani siminti kura-kura kama gidan mai tarazu ko kuma gidajen gidajenku duk a sumunce silisili da tangaraye na masallaci kuma kyankyasa yana bin shi latrin pit latrin to wannan kun wulakanta masallaci kenan Allah zai kama ku kar kuma ku yi shi zama yafi kowa kyau yafi ko ina kyau wannan kuma zakarafa ne shi ma manzo Allah ya ce ba a umarcin da ya dinga kawata masallatai ba haka masallaci so ake zama ya tafi kafada da kafada da irin gidajen da suke kewaye da shi da irin abin da ake na gama garin gini a wannan kasashen ko wannan zamanin ko irin wannan yankin kaga wannan ku bai bukatar sai an jira kudin zakka tunda kowa na iya gina gidan shi shige zauna in bai gina ba yana iya kama haya iya karfin shi shige zauna a masallaci sai a ce sai an jira wani ya zo ya bada kudi ko gwamna ko kaza sai ka je ka ga anguwa kowa ya gama gidan shi ma masallaci kos biyar wannan zalunci ne jama'a da rashin sanin daraja addini irin yadda ake a kasashen mu dinnan sai a ce ana jiran wani mai kuɗi kamar shi kadai tafi lahira sai yayi masallacin in ya kun samu yayi muku wani ma daga kasar waje zai zo in ya muku ya samu ka'idoji ba za ku yi abu sai abin da yake so wata rana a ce an cire liman saboda ya saba wannan ka'ida Allah shi kyauta na'am wasu riƙabi ƙware eh. kuwa ya shiga ciki wasu rikabi ‘yan ta wuyaya ai wanda yake gidan yari ai ba mai ‘yanci ba ne za a iya zuwa ‘yan toshi daga gidan yari musamman a yanzu da babu bayi wanda aka sani literally bayi a nan kusa dai babu su za a ɗaukan kuɗin zakka a je ga wasu waɗanda suke gidan yari saboda wasu ba su suka ko wani laifi da suka yi aka samu su tara sai a yanto wuyansu daga gidan yara a fito da su na'am na'am a ah. al'amiluna alaiha sune masu aiki akan dukiyar da aka tara ta zakka ba masu aiki a wani kamfani ko wani gidan da ake murza kuɗaɗe in ka ce haka to a gona ma wanda suke gusu kwadago sunan na alaiha ba amilina ala ka ba amilina ala sadaqat ha ta Udu ila sadaqat na san masu kudi suna wannan dabara masu kudi suna wannan dabara su fita da su ba yaran su to in ya zama yaran su cancanta ba sa daga cikin muktasibai ko suna cikin talakawa ko marasa shi ko ɗaya daga cikin waɗannan shi kenan a ba su amma kawai mujarradin wai su suna kusa da su ba su san ta kai ga wani ba daidai ne. kuna yin haka kuma su kudi ko na jaza a eh e jaza'ar raƙuma daban da jaza'ar akuya eh. asali in jaza'a ne kaɗai raƙuma ce eh amma an ce jaz'a ana aka yi rifarin to akuya to ita ce yar batala kenan yar maridiciya haka amma ga kuma sai ta shekara akalla hudu ta shiga ta biyar eh fi sabilillahi ana iya sawa malamai ne suka ce eh to wallahi wannan da ya halasta ku halasta ku halasta ba jin tsoro yanzu har za ta kare a zakka da kafin su girma din ba abin da zai saura ba a fita madar zakka musan wannan duk da magana ce mashahuriya to ba yan mashahuranci ba mu yan dalili ne na'am eh eh al'amilun alaiha ko yana da arziki za a ba shi, za a ɗauki abin da aka ga ya cancanta a ba shi, saboda ai kawowa za a ba shi Shi ma ba mukallifi bane babu zakka a duke shi da mawukaci da yaro duk ɗaya ne malam ka zama na ƙarshe ka zama da dare yayi Eh. na'am